kiwa Allah kiwa annabi ki ji tsoron Allah wallahi tallahi talatu ba fa nan zan ta zama da ke ba fa gidan miji fa zan kai ki yanzu a gidan mijin haka zaki je ki ta dafka musu wannan rashin hankalin tsaya kaka tsaya wai ma in tambaye ki ke me yasa da mijinki ya yi aure baki je kin samu wani ya ruba miki asiri ba ai ga wani can bakin gidan can da kanti me yasa kin roƙe shi ya ƙara auren ki ba kin zauna. Talatu, ni kike gaya wannan kalmomin magana? To ni wai wa zan gaya wannan butan zan jan gaya ma in ba ke zan gaya ba wannan butan zan jan gaya wa. Rashin hankali ya tabbata. To bari ki ji in gaya miki. Ni iri na idan da na so ba babu wana da wani aure kuma yau idan na mutu haka mala'iku za su tare ni wallahi suna maraba da ni amma ke da kike da kuruciya wallahi idan baki aure ba ina tabbatar maki haka za ki jira kafin duka a lahira a sake a dake a sake a dake ni mu da muna isa ana marhaban lale marhaban lale kaka za ki ce mun wani duka dukan me me yi? dukan me nayi to ko me yi? biyayya da me me ba na miki a gidan nan duka za a tare ana maraba maraba kamar kamar yan matan aljanna wallahi tallahi kaka yan matan aljanna da wannan shakiyancin da kika zo kika sani a gaba kike mun babana ne na biyo shi ma din kin bani labari babansa ya biyo wai ma me kika zauna da ni kina yana naura gaskiya